أنه بيع المعدوم سيد بابون نجم نزو نوى ذاك شارع لمسلسل طيب بأنا واني بأ kuma nawa ne za mu share za a share mana masallacin nan shi ne daidai ko amma misali in ce ka yanzu ce ai ka san girman buloki nawa za ka shuke bishi sai mu yi tsada Daga ne ko sannan ka je ka kama a kiyasi bai halatta ka shuka da irin shuka irin wannan shuka to shi nan da irin shuka da kai don muna iya kiyasi ake mai shuka kaza ka je ka yi ta yadda kake so mu yi tafiya ka tsiro a waye gari ka tafin hannu kake kana ruwa ka gara ma akwai rikici kaga ko ba za a kiyasin shuka ba sai an ga an yi ka ce a tun da dai jama'a ijma'i ya yadda ana yi to wannan ana ya karɓa ra'ayi wurin da sauƙi ka gane to shi ne don inda ka gane wannan ka gane wancan aka ce sala ne ai shi ba ba dan wanda ne ba ai ka ga misali ne to wannan ba sai an maka shi ba na zo ga ce kai kayan ka السلام لأن مسلم ذي فيه مسلم فيه إجي لأن المسلم فيه مسلم فيه أبدا أكبر تعتمله الذمة تعتمله الذمة مثل أي أتوقع معنا ذلك أوش ويا ذي أتوقع كمان باشي ذمة لأنه دينه حقيقة da ya nufi hakika yana wuyan haka je alafin wata shi kawai wal mustasni'u shi ma a ainu tujadu fitari. tsari abu ne za a same shi biyu misalin kaga yanzu an cinikin za a kaga ana iya bayan ga cinikin da aka zai fito wal a'yanu la ta haka ne lo hazzimma kallafakana. fakana جواز هذا Abba أبعد من القياس wato kiyasi ma ya fi dama-dama in a ee zatuka zatuka da abu da za ka kawo ai kaga ba mutum bai ya ɗaukar nauyin yin ka ba ba sai ya yi mata kuma za ka zai yi ba ya ɗauka ka ba shi to amma da gobe ya ka saboda ijimai من هذا مثلا فقط من جواز أن يتجاوز إلى مكان عالم هذا لا تجاوز عند nasa dibino da dibino kuma ya zama ainihin danye da busashe ɗansa za an samu jinki an samu kaza an samu kaza amma saboda kyauta ce ta halittar da yin to haka sallami haka استثنائي صنع النوع الثالث استثناء الضرورة عند أني استثناء النفس أني استثناء الإجماع ذا استثناء الضرورة أقول لك ديوتك وبيني بوبين إذا تحلت وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل الضرورة شين معنى أبر أيك بمقتضى القياس تند اللورة في أبر أيك من قطنت لدليل الضرورة ومن أمثلة ذلك قاشنا الحكم بمنين alhukum fi taharatil abari ai kaga wannan lalura ce hukuncin tsarkin rijiyoyi a faɗa rijiyar kome mana lalura ta sa wannan ba yadda za yi a daga wannan ya sa aka ce ya a an yi taruka al'amalu bi muqta ya fi. bi dalilin darura na wuce wannan ba al hukumu bi harafin labari wal hiyari hiyar tabkuna ba da ma najisar فإن ya يعبى جوازه bi ما ما ma ma عليه alaihi Abinda ke faɗuwar wannan Bari بارد عليه النجاسة ko ya tanajjata bi mulaqati na abin da najasa ke fada wayo ya zama najasa tunda ya sanu da najasa to amma lalura ba za a ɗauke ki an an sa shi da sauran hukunci hukunci wannan bai halatta ba amma tunda lalura ta sa ya halatta lakin hukumu hukuma bi ta taharatiha lit darurati المهوجة ما بكات الدمتان إلى ذلك لعامة الناس دم فإن الحرج مدفوع بالنفس دون دام إن كنت تعتذر عنك للون عنك وديك الضرورات تبيغ المعذورات وكذلك جواز عقد الإجارة هكا على قدر جنگا فإنه ثابت خلاف القياس ya tabbata ma ba wakiya ku yi jinga da mutum aka ga bai yi aikin bai yi aikin ka biya aka gano girman aikin ya aka gano girman ka mutum za ka ce tona ma rijiya a nawa idan eh, a yi ciniki za ka biya ni kaza kan gangarwa in aka ci kilomita ɗari babu ruwan a gaba ka tabbata za ka ga a kiyasi za ta yi wannan bai halatta ba amma a wannan ka'idar da da ruwa na ce ba ba shi ne sa an kai kafu uku aka samu ruwa ce to ga ruwa an samu in ka ga ɗaya suka samu ruwa ba sa ƙara sanawa sai dai a sake sabon jinki ka zo ka haka min su ruwan nan eh, ƙafa kaza ko bai daina kaza eh, rin kaza ذكر في القياس لعادة الناس إلى ذلك فإن العقد على المنافع بعد وجودها ta yi ta nafafo bi an za ta baka zama na yi min ƙiƙa mace na aini alamun ta dole a kawo abin da za a yi amfani da shi ɗin biya makamar ijara ta yi fi koko mai jawazin a ƙasa ne a na ila ba Eh. A aikin gangan a iya yi, sai dai kawai sun da suna da wadatan ruwa, kan ga zai yi araha. Jingar duk inda ake da wadatar ruwa, ai za ka buƙaci rikiya. Saboda ko don ka ce ma kai na likitoci, ne inda kai da ya santa ba zai sha ma ruwan kwanan kwanya ba, inda da yadda za ko sai magana ya yi karfi fake da ya yi wannan zuwan kaza kaza amma ka an tsari ya ce yawwa an kaya fi rufe ta rufe ta tsari ta haka zan iya daka amma duk wa ruwa a wuri ba su sai su ce sai sun yi rijiya a lokacin ka kaga babu shi lokacin da aka samu shi ga ina nan ka za samu zamani guda zamanin kudurawa babu shi in an yi abin kuma an gama lokacin da aka samar da shi kan gaza mana ne eh, ya fi son haka hmm? duk inda aka da yawan ruwa za a bukaci yi sai an masa mugun ka je zafin gaba ta ka shiga ciki ruwan za ka fara shiga ka shiga iya gindi iya inda zan zai shiga ka kai ka ne ka tuka da amma zuciya ka tarce duk iya dai ka zan mutum ba zai zo nan ba na wuce iya ka sai inda su wani ma in ka tura ka tura sai ka sa baki ka shayar da kan ka kake sha ya ma bi daɗi ba ka jin tsoro sai dai ka sa radiya ko ya ji su sa radiya ba No. Ya tsaya iya. Da ruwa. eh a ah, gaskiya ba za su iya ba za su iya tunda menene ga ai kudin su yaushe za su yi abin dama ruwa kacce a dole ka ɗauki a fara kai ma ruwa ce a haka ma gashi an samu gaba to yato shi kenan ai ka sa wani sharadi in an samu ruwa gaban zai zo don aka haɗa gaba biyar ma ba samu ruwa ba ba kaga nan ma an samu ainihin matsala akwai wani kwana da kaje ka iya su a kwana su ma kuma suna kallo eh sai ruwan ya kasa ai ai zai sa ka ga iriyan nan duk mai rijiya zai ce ba zai haƙe ta a yanzu ne lokacin haƙa rijiya ya gane ko amma ba sa haƙa rijiya da dabila ko da kaka ba a yadda don in aka haƙa maka ita sai wani aikin biyu a sane ka su kuma za su yadda ba su ce wannan ba za su karɓi wannan sharaɗin kuma ma ya zama sharɗai ne fi sharɗin wahidin ko wala sharɗai ne ko ya sake a ruwan sanyi mm-hmm. a sharɗai ne bi abu na tamaye ai yadda mutum yake gano wa kansa mafita su ma ko ba su gano ba ana gano musu mafitan ba haka